Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne ke magana a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu kenan a jirin shirye-shiryen da muka saba zo muku da su a kowace rana. To a jirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da su da da labarai kamar da na ambata akwai kuma cirin na ko kun san da ya saba duba muku daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. daga nan kuma akwai mu ɗauke da shirin na mu koyi harshen farisanci baya ga hakan sai shirin muryoyin ku masu saurare haka kuma akwai mu ɗauke da shirin na don matasa sai kuma shirin mu koma noma kafin daga bisani mu kai ga shirin nan na kida-kidan iraniyawa to waɗannan da yarda Allah su ne shirin abubuwan da za mu jero muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa karshen sa nan da 'yan koki masu zuwa lokaci ne na labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan kanun labaran. Ƙasashen duniya na ci gaba da nuna damuwa game da rikicin da ya ɓarke tsakanin ƙasar Indiya da kuma Pakistan. Ƙungiyar Ansarullah Temen ta ce rijiyar da ta cima da Amurka ba za ta dakatar da hararin da take kaiwa Isra'ila. Sudan ta katse hulɗa da haɗe daular larabawa bisa goyon bayan dakarun RSF. To yanzu kuma ga cikakkun labaran kasashen duniya na ci gaba da nuna matukar damuwa game da rikicin da ya barke tsakanin kasar Pakistan da kuma india Iran na daga cikin shirin kasashen da a baya-bayan nan suka nuna matukar damuwa. Sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Iran ta fitar ta ce jamhuriyar musulunci ta bayyana matukar damuwarta kan yadda takun saka tsakanin india da kuma Pakistan ke ci gaba da ruruwa. Iran ta ce a matsayinta na ƙasa mai iyaka da Pakistan, wacce kuma ke da kyakkyawar alaka da india. ta yi ta yin shiga tsakani a rikicin tun cikin watan maris kasar turkiya ma ta yi gargadi game da rikicin inda a wata sanarwa da ma'aikatar kokin wajen kasar ta fitar ta yi allah wadai da hararen da ake kaiwa fararen hula da kayayyakin more rayuwa a nata bangaren gwamnatin jamus ta yi kira da a dakile duk wani tashin hankali da kuma kare fararen hula moscow ta yi kira kasashen indiyan da kuma pakistan da su yi taka tsantsan inda ta buƙaci ɓangarorin da su yi tsantsan don kaucewa taɓarɓarewar rikicin bayanai daga kasashen biyu sun ce gwamman mutane ne suka rasa rayukansu a jerin hararen da kasashen guda biyu suka kai wa junansu ƙungiyar gwagwamar ansarullah ta ƙasar yemen ta bayyana cewa yarjejeniyar tsakaita wutar da ta cima da amurka ba ta sauya matsayin ƙasar ba na kai wa isra'ila hari kakakin ƙungiyar ansarullah muhammad abdulsalam ya jaddada cewa dakarun yemen za su ci gaba da kai har kan isra'ila domin goyon bayan falastinawa a zirin gaza yarjejeniyar da amurka da amurka ba ta da alaka da matsayinmu na goyon bayan gaza in shi abdulsalam a jiya ne ma'aikatar wato masarautar oman ta sanar cewa amurka da kungiyar ansarullah da aka fi sani da ta yan husi a kasar yemen sun ci mai yarjejeniyar tsakaita wuta ma'aikatar harkokin wajen kasar oman ta bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ta fitar da ta ce bayan tattaunawa da tuntubar juna da aka yi a baya-bayan nan da kuma tuntubar juna tsakanin masarautar oman da amurka da hukumomin da abin ya shafa a birnin sana'a na jamhuriyar yemen an samu cimar rijiyar tsagaita buɗe wuta tsakanin ɓangarorin biyu sanarwar ta ƙara da cewa a nan gaba kowane ɓangare ba zai kai hari kan ɗaya ba ciki har da jirgin ruwan amurka a tekun bahar rum da babu almandab domin tabbatar da 'yancin zirga-zirgar jirgin ruwa da kuma tafiyar da harkokin kasuwancin ƙasa da ƙasa cikin sauƙi yawan mutanen da suka mutu a hararen india da pakistan na karuwa inda wato gwamnatin sudan ta da ke da goyon bayan sojoji ta ƙasa dangantakar diplomasiya da haɗaɗɗen larabawa a ranar talata tana bayyana ƙasar golf ɗin a matsayin ƙasa mai kai hari in shi ministan tsaron sudan yasin ibrahim a cikin jawabin da aka watsa ta talabijin ibrahim ya bayyana cewa sudan ta katse dangantakar diplomasiya da haɗaɗɗiyar larabawa tare da janye da karinta da rufe ofishin jakadanci da consulate dinta a kasar ta golf da yake magana a gidan talabijin na gwamnatin ƙasar ministan tsaron sudan yasin ibrahim yasin ya zargi abu dhabi da keta hurumin 'yancin sudan ta hanyar dororido wato da sunan 'yan tawayen dakarun rsf ya ce an ɗauki matakin ne sakamakon abin da sudan ta yi kirarin cewa haɗin larabawa na mara baya ta fuskar soji ga rundunar ta rsf ciki har da samar da rantsatsun wato makamai da jiragen yaƙi marasa matuka da makamai masu linzami waɗanda aka kai hari da su a baya-bayan nan a tashar jiragen ruwa da filin jiragen sama da kuma tashoshin wutar lantarki na sudan ministan ya ƙarar cewa sudan tana da 'yancin mayar da martani a kan ta'addanci ta kowane hanya don kiyaye 'yancinta da martabar yankunanta. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Kasar Faransa ta ce ba za ta lamunci shirin Isra'ila na zazzafa kai har-hare Gaza ba da kuma mai zirin. Ministan harkokin Faransa Jean-Noel Barrot ya yi kakausar tuka ga shirin na Isra'ila na mamaye Gaza. da kuma sabon yakin da ke da ta ce da take yi da sojojin kan wato kan yankin palestino wannan ba abu ne da za a yarda da shi ba in ji mr barot a wani gidan rediyo mai zaman kansa yana mai cewa gwamnatin isra'ila ta keta dokar jin kai a cewarsa buƙatar gaggawa ita ce tsagaita buɗe wuta da kuma kai agajin jin kai ba tare da wani cikas ba a kwanan nan ne dai isra'ila ta sanar da fara shirye-shiryen tura dubban dakarunta da ke cikin shirin kota kwana zuwa filin daga wato abinda ta kira murkushe hamas babban hafsan hafsoshin kasar ta isra'ila sanar irat zamir ya bayyana cewa za su ci gaba da za zasu kai hare-hare a zirin gaza har sai sun yi wa sun yi galaba wajen kubutar da 'yan isra'ila da aka yi garkuwa da su tare da murkushe kungiyar hamas wakilin shugaban amurka a yankin gabas ta tsakiya steve ya bayyana tattaunawa da iran a matsayi mai kyau inda ya karar cewa ana cigaba da kokari wajen komawa akan wannan taɓarɓare wato tattaunawar a karshen wannan mako mr woodcock ya ce muna samun ci gaba ina fatan al'amurra su tafi daidai jami'in na amurka ya kuma yi nuna cewa za iya tsawaita tattaunawar da aka fara a sassantawar da oman a muscat sannan kuma a birnin rome zuwa zagaye na hudu an dai shirya zagaye na hudu a ranar talatin ga watan mayu a babban birnin italiya sai dai aka ɗage tattaunawar Witkoff ya ce duk wani yunkurin da ake samu yana da alaka ne da ziyarar da Trump zai yi a ƙasashen Saudiya da kuma da Larabawa da Qatar a mako mai zuwa. Ya ƙarar cewa duk da haka Iran ba za ta mallaki makamin nukiliya ba da awar da Amurka da ƙawayenta suka daɗe suna nanatawa wanda ya ci karo da maganganun da jamhuriyar musulunci ta Iran ta yi na cewa ƙasar ba ta neman mallakar makamin ko ƙerawa ko kuma ta tara makaman ƙari dangi to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran Tumarilla masu sauraron mu bayan da aka mashan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da zamu mu shiga a taskar mota shirye shirye na da kullum inda kuma zamu farawa da shirin nan na ko kun san bayan sa akwai shirin mu koyi harshen farsanci daga nan sai shirin muryoyin masu sauraro haka zalika akwai shirin don matasa sai kuma shirin mu koma noma. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba bakwai ga watan mayu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da tara ga watan zulkada na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 217 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan mayun shekara ta 1808 sojojin napoleon na kasar faransa suka mame kasar spain da hakuma mutanen kasar suka tashi domin kwarar sojin kasar faransa da suka mame musu kasa sai da wani abin lura anan shine cewa a lokacin kasar spain tana mamaye da kasashe da dama a nahiyar amurka da kuma nahiyar afirka saboda haka ne ma mamayar da sojin napoleon suka yi wa kasar ta spain wannan yasa ta shiga cikin mawuyacin hali na tagayyara mutanen kasar spain sun kwashe shekaru biyar suna gwabza yaƙi da sojin faransa inda da ƙarshe dai suka samu nasara akan sojin na faransa kuma suka fitattake su da kasarsu sai dai a lokacin da sojojin napoleon suke yaƙi a spain a lokacin kuma sojojin spain ɗin suna fuskantar wasu yaƙe-yaƙe a cikin ƙasashen latin amurka waɗanda suka mame wani kuma hakan ya sa alatila spain ta fice daga wasu ƙasashe da ta yi wa mulkin mallaka a cikin yankunan latin amurka masu wurare ko kun san cewa shekaru 137 da suka gabata a ranar irin ta yau bakwai ga watan mayan shekara ta 1888 turawan kasar ingila suka fara mamayar kasar zimbabwe wani bature dan siyasa kuma dan kasuwa dan ingila mai suna cecil rodish shine ya bude wa sojojin ingila ɗin ƙofar shiga cikin kasar ta zimbabwe tare da mamaye kasar bayan kisan dubin dubatar mutanen kasar da kuma kama wasu a matsayin bayi bayan sun kammala mamaye kasar ta zimbabwe sun sauya mata suna zuwa rajishiya wato sunan buturan da ya taimaka masu suka mamaye kasar sai dai mutanen kasar zimbabwe sun ci gaba da gwagwarmaya da turawan ingila har zuwa lokacin da suka samu 'yancin kai a cikin shekara ta 1980 karkashin jagorancin robert mugabe sannan kuma suka sauya sunan kasar zuwa zimbabwe banda jam'iyyar zanu pf ta robert mugabe ta lashe zaɓuka na shugaban ƙasa da aka gudanar a ƙasar wannan ya sanya zimbabwe ta yi shugaba bakar fata na farko shine robert mugabe wanda kuma ya ci gaba da takun saƙa da turawan yamma tsawon shekaru biyar da talatin a lokacin da yake mulkin ƙasar masu ko kun san cewa shekaru 71 da sa gabata a ranar irin ta yau bakwai ga watan mayu na shekara ta 1954 aka kawo ƙarshen yakin nan wanda ake kira da dembing po a yankin indusiya tsakanin vietnam da kuma faransa turan mulkin mallaka na ƙasar faransa sun mamaye sassan kudu maso gabashin asiya tun da farkon karni na 19 sannan kuma suka mamaye ƙasashen laos cambodia da kuma vietnam faransawa sun kira dukkanin waɗannan yankuna da suka mamaye da faransanci da indochina yayin da kuma suka kiyaye wasu daga cikin ƙananan masarautu waɗanda suke cikin waɗannan yankuna da suka mamaye sannan kuma suka tilasta su yin biyayya a gare su to sai kuma a tsakanin yakin duniya na ɗaya da kuma yakin duniya na biyu 'yan juyin juhali na ƙasar vietnam ne suka fara tayar da ƙayar baya ga turan mulkin mallaka na faransa wanda kuma suka samu martani daga sojojin mulkin mallaka wannan tawaye ya karu matuka bayan yakin duniya na biyu kuma sojin juyin juhali karkashin jagorancin hu min dan gugurmaya na neman incin ƙasar vietnam sun ayyana incin kai a vietnam din a ranar 2 ga watan satumba na shekara ta 1945 sanarwar da hu hin ya bayar sanarwa ce wadda ta nuna shirin sa na tattaunawa da faransa kuma karɓar ƙasar vietnam a hukumance daga 'yan mulkin mallaka ta hanyar lumana da haka ne tun da tashin farko na yakin vietnam ya fara ne a shekara ta 1946 kuma ya ci gaba har tsawon shekaru tara wato zuwa shekara ta 1954 sannan kuma yakin ƙarshe mai tsanani a tsakanin ɓangarorin biyu ya faru ne a ding a lokacin da faransawa suka shiga takun saƙa da sojojin ƙasar ta vietnam sannan kuma suka yi wa yankin ƙawanya na tsawon kwanaki 55 sannan kuma 'yan gugurmaya suka ci gaba da artabu da sojojin ƙasar ta faransa da ƙarshe dai sojin na faransa suka mika wuya ga sojin vietnam a ranar bakwai ga watan mayun shekara ta 1954 sannan suka janye daga ƙasar da haka aka kawo ƙarshen tattaunawar ta zaman lafiya kuma faransa ala tilas ta rataba hannu akan wani yarjejeniya ta amincewa da zaman lafiya tsakaninta da vietnam a ranar 20 ga watan yuli na shekara ta 1954 waɗannan yaƙe-yaƙe suna daga cikin abubuwan buga misali na illoli na mulkin mallaka da ƙasashe 'yan mulkin mallaka suka yi wa ƙasashen duniya musamman ma dai ƙasar faransa da burtaniya da portugal da kuma spain da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 213 da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan mayan shekara ta 1812 aka haifi robert browning mawaƙi ɗan ƙasar burtaniya kuma wanda ake lissafa shi a matsayin ɗaya daga cikin mutane masu matuƙar hazaƙa ta fuskacin waƙa sannan kuma tun yana ƙarami ya fara rubutun waƙoƙi sannan kuma a lokacin da ya kai shekara goma sha biyu ya fara fitar da kundi na waƙa a hankali a hankali ya kafa kansa a matsayin fitaccen mawaƙi a cikin al'ummar ingila tabbas yawancin waƙoƙi waɗanda browning ya rubuta sun kasance masu matuƙar wahala domin ko yana amfani da balaga da kuma harshe mai nauyi wajen bayyana al'amuransa musamman batutuwa da suke kunshe a cikin falsafa inda yake fitar da su a cikin bitukan waƙoƙi ya bayyana ra'ayinsa a cikin sigar waƙa sannan kuma ya yi imani da cewa dole ne a haɗa kai tsakanin 'yan adam baki ɗaya domin wanzuwa a rayuwar duniya daga cikin ayyukan da ya yi a lokacin rayuwarsa har da rubuta littafin nan na ring and the book sannan kuma ya rubuta wani littafin wanda daga bisani aka buga shi a cikin harsunan turancin ingilishi da kuma faransanci wato littafin nan na the last umbrella sannan kuma ya rasu a shekara ta 1889 آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci inda a yau da Allah za ku ji mu dauke da tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da kuma sa'id gami da ɗanɗan wani ɗaya daga cikin masana da aka yi a ƙasar iran wanda ya taka ga garin marawa a ɓangarori daban-daban da suka hada da ilmomi na lissafi gami da ilmomi na fasahar lissafi da kuma zanen hanyoyi game da makaloli da ya rubuta daban-daban a ɓangarori na ilimi wanda kuma ya kasance ɗaya daga cikin fitattun mutane da suka taka gagarumin rawa a ƙasar iran da kuma wasu yankuna na yankin gabas ta tsakiya wanda aka fi sani da suna dr hisabi da da allah za a je ta ta gudana tsakanin muhammad da ɗansa da kuma sa'id a cikin darasin namu amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmar da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. فرزند ده حالتان چطور است؟ یا یا ککی خوبم اینا لپیا خوش آمدید سنون کد زوا بفرمایید بسم الله کو خانه گدا زیبا میکاو باغ لمبو قدیمی دردی امروز یو به صورت ده سورر موزه ورن اجی کاین تاریخی آن در آمده است حکا یزو ما میبینیم مو منگنن ما میتوانیم ببینیم mu za mu iya ganin دانشمند مسنی بزرگ بابا او بوده است شی یا چی؟ من میدانم نی نسنی من دوست دارم بدانم نی اینا سن انسانی ایشان شی بیشتر مپی یوه پدر مایپی علم علمی فیزیک علم سن لسپی مهندسی علم انجینیر من شنیده ام نی نجی رشته رشه دانشگاهی نجامعه ایشان تحصیل کرده است شیعی کراتو ریاضیات علم لسپی ستاره شناسی علم سنن توراری پزشکی علم لکتنچی بیولوژی علم سنن حالتو باور کردنی ابین یرده نابغه می او بوده است شی یکسن شی سازمان انرژی اتمی چی بیار کلا دمکامش نوکیلیا فعالیت ایوکا فعالیت ها ایکچی ایکچی او داشته است شی کسان چی یا نده؟ همه دوکا آنها افتخار می کنند سو سنا الفهری آنها دوست دارند سو سنا سن سال شکره 1990 این به عنوان این مرد متون اول نه پرکو علمی نه علمی جهان دنیا او معرفی شد شی ام بیانه شی براستی حقیقا گسکیا سرزمین قصه دانشمندان مسنا. To madala bayan da aka saurari duka dukkanin waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a biyo mu zuwa ɗakin aje kayayyakin tarihi na Dr. Hisabi a wurin ya kasance yana rayuwa a cikin birnin Tehran domin jin yadda tattauna ta gudana tsakanin Muhammad da Sa'id a wannan wuri sai a kasance tare da mu a cikin wannan tattaunawa kamar yadda za mu fara jinta a cikin harshen faransanci. سلام حالتان چطور است؟ خوبم خیلی خوش آمدید بفرمایید چه خانه زیبایی اینجا یک باغ قدیمی است؟ این خانه قدیمی دکتر حسابی است که امروز به صورت موزه آمده و می توانیم همه جای آن را ببینیم. دکتر حسابی دانشمند بزرگی بوده است. دوست دارم درباره ایشان بیشتر بدانم. ایشان پدر علم فیزیک و مهندسی ایران است. اما من شنیدم که ایشان در چند رشته دانشگاهی تحصیل کرده است. بله، پدر در رشته های ریاضیات، ستاره شناسی، پزشکی، بیولوژی و فیزیک تحصیل کرده است. باور کردنی نیست. دکتر حسابی یک نابغه بوده است. بله، او در سازمان انرژی اتمی ایران نیز فعالیت‌هایی داشته است. پس همه ایرانی ها به دکتر حسابی افتخار می کنند. بله، همه پدرم را دوست دارند. وی در سال 1990 به عنوان مرد اول علمی جهان معرفی شد. به راستی ایران سرزمین دانشمندان بزرگ است. To madalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tare da tarjama a cikin harshen Hausa. سلام حالتان چطور است؟ سلام علیکم کنا علافیا؟ خوبم خیلی خوش آمدید بفرمایید اینا لافیه لو سنون کد بسم الله کو چه خانه زیبایی اینجا یک باغ قدیمی است wannan ونه irin gida ne mai kyawu haka ونی wani این خانه قدیمی دکتر حسابی است که امروز به صورت موزه درآمده و می توانیم همه جای آن را ببینیم. wannan tsohon gida ne na Dr. Hisabi. A yau yana matsayin wani wuri na aje kayayyakin tarihi. Mu za mu iya ganin ko'ina دکتر حسابی دانشمند بزرگی بوده است. دوست دارم درباره ایشان بیشتر بدانم. دکتر حسابی یک کسانچه چه بابا Ina سنی. این san انسان وانا ابو da ایشان پدر علم فیزیک و مهندسی ایران است. شی مهیپینا yana da ilimin falsafar lissafi da kuma ilimi na injiniya a Iran. اما من شنیدم که ایشان در چند رشته دانشگاهی تحصیل کرده است. نی نجی چه و؟ شی یک سنچه یای کراتو ا رسا دبن دبن نا جامعه بله پدر در رشته های ریاضیات، ستاره شناسی، پزشکی، بیولوژی و فیزیک تحصیل کرده است. ای بابا یای کراتو ارسا دبن دبن داسکه دا دا علمین لسافی سنن توراری لکیتنچی علمین سنن حالتا دکوما پرسپل لسافیم باور کردنی نیست دکتر حسابی یک نابغه بوده است با ابن یرده بنه دکتر حسابی حقیقا اون mutum نه می گوگلوا پتر hankali. بله او در سازمان انرژی اتمی ایران نیز فعالیت هایی داشته است. ای شی ya kasance yana gudanar da ayyuka a cibiyar makamashin nukiliya ta Iran. پس همه ایرانی ها به دکتر حسابی افتخار می کنند. کنن دکنن و سنا الفهری دا دکتر حسابی. بله، همه پدرم را دوست دارند. وی در سال 1990 به عنوان مرد اول علمی جهان معرفی شد. ای کوا دو سنا سن شی از کن شکره تا الب دیتره دا چسین ان بایی ناشی امس این متن نپرکو تا پسکچن علمی دنیا. به راستی ایران سرزمین دانشمندان بزرگ است. hakikanin gaskiya ƙasar iran tana da masana manya-manya toma dalla tuban da aka je wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tare da tarjamar ta tsakanin muhammad da kuma sa'id da kuma ɗanɗan dr hisabi idan mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da cigaban wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan wanda suka dafa wajen hada wannan shiri musamman malama julia da kishin a fefe ni abdullahi salu ke mako fata alheri a tarbin shirin na gaba.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 za ta kwato dazukan arewa da ma sauran sassan kasar daga hannun masu garkuwa da mutane domin karbar kudin fansa da ma 'yan ta'adda shugaba tinubu ya bayyana hakan ne a yayin da ya ziyarci jihar katsina ya ce tun da farko ya gana da dakarun tsaron kasar inda ya tabbatar musu cewa za mu yi dukkan abin da ya kamata domin yaƙi da ta'addanci da kuma masu garkuwa da mutane To wannan shine maudu'in namu a yau. Darilin jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim mai wanke hula a garin Maigodi a Kimba jihar Niger. To lallai mun ji magana amma ta fatan baki wadda ta fito daga fadar shugaban kasa a kasar mu Najeriya. Domin wannan magana za mu ce magana ce ta fatan baki ba a aikace ba. Sabida mu mun san da cewa wannan magana ta fatan baki ce ɗari bisa ɗari kuma mun yarda da haka. Sabida ina suka baro amerika da su faransa da ingila masu yi mana zagon ƙasa game da ainihin wannan ayyukan ta'addanci da ke kasancewa a arewacin najeriya saboda haka wannan magana mun bata a matsayin faɗa ce ta fatar baki aiki ne ba za a yi shi ba muddin ya kasance muna hannun amerika da faransa da ingila da sauran manyan ƙasashen yammacin duniya babu yadda za a mu samu tsaro a arewacin najeriya kuma mu mun san da cewa suke ke mana ai wannan ayyuka na ta'addanci da kuma wasu gurɓatattu waɗanda ba sa kishin arewacin najeriya waɗanda suka yarda da haka domin Allah hore mana zarata kuma suna nan kuma su sun san kansu amma sun sun kifi su fito su kwace mu ga hannun waɗannan mutanen azzalumai turawan kasashen yammacin duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu radio Hausa Tehran mai magana Sita Tayar daga nan agar jamhuriyar Niger sai mu ce wannan ai mu gani muke ya mai latti bisa kan waga kalma mu da muke fata a aikace ne kamata a ce an yi shi saboda ba yau bane ba talakan Najeriya yake kwaɗayin samun zaman lafiya ba wannan wannan mu abin da muka gani ya mai latti ma'ana ya yi ɓata lokaci bisa kan ɗaukar wannan matakin me yake mu gani ke abin da ya sa bangare na tsaro tun fil azil ne ma ya kamata a ce cikin aiki nashi na farko ma shine ya kamata a ce yana gaba gaba eh mu abin da zamu fata hidimi ce fatan Allah tabbatar da wannan magana tashi kuma Allah ya tsare kasashen mu na musulmai baki daya Taron murai musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura. Hakika wannan maudu'i da kuka dora mana wannan muna alfahari da shi. Allah Ubangiji ya sa hakan shi ya fi a'ala kuma hakan shi ya fi. Lallai magana da shugaban ƙasa Tinubu duk dazukan da ka sani na najeriya zai kwato shi daga hannun 'yan ta'adda da 'yan kinafin to muna addu'a allah ubangiji sa haƙa ta cimma ruwa eh ka san shi dama harkar duniya da dan gari hakan ci gari in dai aka yi haka kin to insha allah za a samu zaman lafiya kuma sai mu al'umma talakawa mu ci gaba da taya da addu'a allah ubangiji ya tabbatar da alkhairi kuma ina muku fatan alkhairi ina muku jinjina rediyo taron murin musulunci sunana shugaba iliya kanti da shayi garkin daura sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci tehran suna na mai magana samun suke dan mutan limancin birnin jamhuriyar nijar a wannan karan a babban birnin yamai san barka ina maka fatari dangance da wannan ra'ayi da zani badawa a mataki na shugaban kasa tinubu na kokarin eh, ganin daukan mataki ga masu eh, kinafin ko masu eh, kama mutane a basu kudin fansa to abinda da muke addu'a a nan muna addu'a Allah sa wannan guri sa gaba Allah cika shi sannan kuma duk wani abu da zai ba da ƙarin gwiwa a yi wannan mataki ko a cika wannan guri muna addu'a Allah karba duk wani mutumin da zai sa hannu eh akan wannan abu lalace muna addu'a Allah fadda mai hankalin shi da mai tunanin shi wannan muna lalimar haban da wannan mataki muna watan Allah taya Allah sa haka ya tabbata kuma Allah ba kasan mu lahiya ba kasashen mu na musulunci da addinin mu da Afirka zama lahiya da kwanciyar hankali Allah sa yadda aka fara kuma kare lahiya Allah kawo ƙarshen duk dukkan wani gici-gici duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryoyin masu saurare. A da farko dai sunana ɗahiru Habibu Sahura Manager State Mashigulu Kargame. To, wannan al'amari sai da mace inna lillahi wa inna alaihi raji'un saboda lamari ne na najeriya in banda salati ba abin da talaka zai yi in kaji nan yayi sauki nan zai dauka in kaji nan ya sauki nan zai dauka don ranar da ka tashi a cikin jiha najeriya din nan in allah so sai ka ji abin da kunnan kaɗai ya ji to kaga mu me za mu ce mafi akasari da ka bincika musulmai ne ake kasa kuma wannan ba komai bane shawarwari ne da sai da kasa ƙasa da aka yi tun asali shugabanninmu sun riga sun sai da anahin ƙasa suna unwani da anahin shawarwarin turawan a masu jajayen kunnuwa waɗanda su ba sa son su ga musulunci a ci gaba wannan duk shi ne ya kawo na wa'annan ta'adda ta'addance ta'addance da muke fama da shi na ta kashe bayan Allah wasu ji ba su gani ba saboda haka wannan ya faɗi da yake lafazi ne yayi mai kyau duk da haka ba za mu yi mai mummunan zato ba sai mu yi mashi fatan alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radiyon Jamhuriyar Musulunci na Iran na yi makowa da kowa fatan alkhairi musamman Malam Hassan Barka. Na ji wannan maudu'i da kasa na shugaba Tinubu zai kwato dazuzzukan da suke arewacin Najeriya ko suke hannun 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane domin su karbi kuɗin fansa. To wani abin da akwai ban mamaki a cikin wannan magana tashi. To in ya karɓo daga hannun masu garkuwa da mutane dan masu suwa. Suwa zai ba ku tambaye shi saniya tana haifan bindigogi ne wa zai ba ya kamata talakan najeriya ya kwana da shiri cikin hankalinsa amma wannan ba magana ce da hankali zai karba ba saboda haka idan talaka zai yi kokari ya canza tunani ya san yadda zai taimaki kan shi to ya yi amma waɗannan mutanen mai wadara ne magana suleiman abdullahi a jihar kaduna najeriya daga nan garin farbe gona Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH kama da warhaka. Mai magana Lawal Ya'alu daga Miami a jamhuriyar Nijar, mamba na kungiyar masu kira da saurare na Afirka Reshen Miami. E, dangance da wannan mobil da kuka dora mana so gaskiya wannan magana ta shugaba Tinubu tuni ya kamata a ce 'yan Najeriya sun gani a aikace ba ya zo yana faɗa a fatan baki ba. sabida ko ba komai al'umma ba abin da ya dame su a yau illa matsalan ita ta dami najeriya da wasu ƙasashe da suke kusa da ita sabida haka ya kamata a ce ya yi yunkuri tuni Da kwato 'yan nan dazuzzuka da ma sauran wuraren da 'yan ta'adda suka je suka yi kaka gida saboda ko ba komai al'umman najeriya da kasashe makwabta za su samu sa'ida fatan mu da allah ya sa shugabanni su gane kuma su yi aikin da talaka suka zaɓo shi domin su allah kuma ya tabbatar mana da tsaro a ƙasashen mu da kasashen duniya baki ɗaya a tashi lafiya sashi hausa na biyu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Tehran Radio Musulunci ina muku fata alheri Hassan Barka ba a gadace baka aiko min ta kodare ba ina gaida ka ina ma fata alheri zan tsoma baki na bisa wagga magana da tunugu ya to 'yan Najeriya musulmi 'yan uwana wanga magana da ya aje yaudara ce domin ya ga zaɓe na zauwa ya san ku adda ƙuri'a yanzu sai ya yi muku haka don ya yaudare ku ba manufa ta ba kenan ba ta kai ciki ba inda ta kai ciki bai ɗaukan france ita ce ga ingila da ta rene ku ya ɗauki faransa fiye da ingila ba gaskiya ba ne duk ta'addancin da aka yi na afirka faranshi ce ke kulla shi to yanzu ka zo ka gama gindinka da faranshi kuma ka hito da wagga magana ba ta kai ciki ba ƙuri'a ta yake nema daga naku iliya hamidin mutunan kugurce buza mu futa lafiya ko rediyon teran rediyon musulunci mai magana malama ramata isaka daga nan babban birnin yamma jamhuriyar nijar mamba ta masu kira da sanare na rediyo ne na ƙasashen duniya. To wannan dai mataki da shugaban ƙasar Najeriya ya ɗauka, Ubangiji Allah ya sa a dace, Allah ya sa a dace kuma ba shi ɗaya zai ɗauka shi ba talakawa kuma ku kama mishi tunda mutum guda kawai bai dauka mataki shi kadai talakawa su kama mishi masu teni su kama musu. Assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi radio tahirar kuna magana da Halilu Musa daga Maraɗi Allan Tsoho a jamhuriyar Nijar. To muna muku fatan alkhairi wannan maganar da shugaban Najeriya yanzu Allah ya sa hakali amma dai a jira a gani in ka dibi duniya ma gaba ɗaya musulmi ne suke shan wahala a rayuwa su ne ake kashewa in ka dibi wannan ziri ko kuma in ce doguwar iyaka wadda ta nausa ta yi yamma ta karkata can nufi bene can nufi burkina can nufi mali wannan wagegen ziri irin yadda yake fama da talauci da tashin hankali da kashe-kashen mutane kuma duk musulmai ne a cikin wannan ziri in ka koma ka dubi gabas ta tsakiya ka dubi irin su falastin irin su yemen irin su syria irin su iraki irin su afghanistan in ka duba ka gani duk musulmi ne suke shan wahala a cikin rayuwa sakamakon menene ya kawo saboda musulmi ba sa da haɗin kai arewacin najeriya rashin haɗin kai na gwamnoni akwai wani taro wanda suka kai amerika suka kwasa wai sun tafi amerika a basu labarin yadda za a yi tsari kasar su da sun zo sun yi shi ɗan isa ma boda dan isa ta fi tafiya amerika Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radiyon Jamhuriyar Musulunci da ke Iran da harko sunana Malam Kabiru da ke Maraɗi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka reshen jihar Maradi. To alhamdulillahi wannan hurici da shugaban Najeriya ya yi abinda nake so yan eh, yan uwa su gane kun san dan siyasa yanda yake kuma hasari ku ba ko ga magana da yayi are sai da ya zo arewacin Najeriya ya kawo ziyara don ya kwantar ma da 'yan arewa hankali ya yi ziyara shi lahiya lau ya koma abu na biyu abin lura a nan siyasan nan dai ta najeriya tana karatowa tahowa take kusantowa take yanzu dole su nemi madogarar da za su mutane karya su soki mutane da ita kuma su sake komawa asorad kenan su koma bisa kan mulkin su dai kana da sun koma kuma su ci gaba da farko suna na sani dawo alaska tsatsun burum a cikin jihar da magaramar jamhuriyar nijar wanga ikirari da shugaban kasar najeriya bola ahmed tinubu ya yi ya cewa gwamnatinsa za ta wato dazuzzukan arewacin eh, najeriya da ma sassan kasar daga hannun masu garkuwa da mutane haɗi da ta'addanci tun hakan bai zo da mamaki ba duma 'yan magana suna cewa an jima ana ruwa ƙasa na shanya to fatan da muke wanga ruwan da aka yi shi ya kasance ba ƙasar za ta shanye kuma ni nan kiran da zan yi dole sai da ci gaban al'umma za a iya samun nasara nan ma al'umma ya kamata a ce su ba da gudunmuwarsu in suka ga bakuwar fuska to ya kamata a ce sun sanar ga jami'an tsaro ko kuma su bi diddigi wanga bakuwar fuska daga ina ta fito kuma ina za ta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Hausa Ahmad ta hirar suna na Suleiman Alhaji Buhari mai watsa labarai ne na kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka reshen jihar da Eh magana ta gaskiya irin wannan shan alwa alwashi da shugaban najeriya eh, bola ahmed tinubu ke yi kan cewa zai kawo karshen masu garkuwa da mutane a arewacin kasar da sauran sassan najeriya baki daya eh, irin shan wannan alwashin shugaban kasar najeriya bola ahmed tinubu ba yau bai ke yi wa 'yan kasa irin wannan abun to amma har yanzu bata sauya zane wasu 'yan kasa suke cewa har yanzu basu gani a kasa ba kenan dangance da wannan sake shan alwashin da ya yi na kawo karshen matsalolin tsaro a arewacin kasar da masu garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa eh, mu dai fatan mu da zamu dai Allah sa ya cika alƙawarin da ya dauka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka san barka dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka da fata ana lafiya daga farko kuna tare da Umaru Musa mamba na masu kira da saurare din shirin mai eh wannan maudu'i da kun ka aza eh to yana da muhimmanci bai da muhimmanci wannan duka siyasa ta siyasa ta yan arewa ka ku saki a yaudare ku siyasa ta duk shekarun da ya bai ce zai kwato ba sai yanzu da ya ga siyasa siyasa ta gabato ya zo dai yaudare ku ya koma karau dan shi yaudare ku na siyasa ta ƙarya na babu gaskiya cikinta. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Muryar Jamhuriyar Musulunci ta yaran barka da aiki da fatan kwana lafiya Hassan barka barka da aiki. Masha Allah. na Malam Bashir Babban tasha Layin Difa da Magara kuma da ƙari mamba a kungiyar masu kira da saurare ta Afirka da Jihar da Magara. To wannan abu ne wanda an dade me ake cewa kana ruwa kasa na shanyewa saboda ba yau ba ake ta lasa ma talaka zuma a baki game da haka saboda su talaka ko mu talaka a kullum mu babu abin da muka fi so muke so ya tabbata kamar zaman lafiya saboda babu zaman lafiya mai tsaya yake kak shi wannan lamari ya zamanto an kasa gane ma shi abin nan daga ina ne ma in an liƙe wacce kofar wannan kofa take sake bulle mu dai fatan da muke Allah sa dai ya zamanto dai wannan abin ya zama karshe to ma sauraron mu da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake hada mu bisalam a huta lafiya don matasa. bismillahi rahman Rahim. Ma saurare barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri. To kamar yadda a shirinmu da ya gabata muka yi muku dunkulallen bayani akan muhimman batutuwan da za mu yi magana a kansu. To a yau bisa yarda Allah za mu yi magana ne akan matsayin al'adun Hausa wanda suka baiwa matasa a cikin wannan shirin za mu ji ta bakin ƙwararru akan al'adun na hausa dangane da wato gungun mutanen da ake kira matasa da kuma sauye-sauyen da aka rika samu a cikin tarihin baya da kuma na yanzu wajen yi musu tarbiyya sai a biyo mu sannu a hankali domin a ji yadda shirin zai kasance is your face, blessed is your name, my beloved. Blessed is your smile, which makes my soul want to fly, my beloved. Idan masu saurare ba su manta ba, A shirin baya mun kawo fasarori daban-daban akan yadda ake kallon matasa tsakanin dokokin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da suka hada da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma Babban Bankin Duniya. To da yake muna magana ne akan matasa maza da mata ƙarƙashin al'adun Hausawa, ya zama wajibi mu ji ta bakin ƙwararru akan kowane ne na mutane ake kira matasa a bisa wannan al'ada ta Hausawa Malam Dauda Daura da yake wato mazaunin da magaram na jamhuriyar Nijar ƙwararre ne akan fagen al'adun Hausawa. Shirin namu ya fara da yi masa tambaya akan ko menene ake kira matashi a bisa mahanga ta Malam Bahaushe. mu mu gani wai menene matashi menene mutum menene dattijo menene oho menene yaro in muka ɗauko daga farkon yaushe ne kake yaro yaushe ne kake matashi na ɗaya kenan wato in muka ɗauka yaro ko zuwa matashi shi matashi dai kuma nazari mu gani mutum ne daga shekara goma sha shida ko sha bakwai zuwa talatin yi mishi matsayi haka nan wanda muka ce ai eh, wani ya yi mutum mutum ne mu kashe arba'in littizo ne daga arba'in zuwa fitin hatsuwa to in muka komo wasu matashi rayuwar shi kafin shi matashi mutum ne wanda ya san ciwon kansu ya san abin da yake mai daɗi ya san abin da yake so ƙarni nashi ne duniya ta ce tsara duniya shi ne yi yadda ya ga dama yadda ya shi yadda abin da ya fudda abin da bai yato a cikin ya je da abin da yake to cikin waɗannan abubuwan sai kawai manyan su gani suna ɗan kake maya matasa abin da yake ya kamata ne da abin da bai mata ba amma sun tsarin su sun yin tsarin na su a wannan lokacin ya sun ke shi abin da sun ga dama ki suke yi yanzu sai neman a taimake su kaɗai a da. bayan da muka ji wannan fassara da aka baiwa matasa ta fuskar wato ayyana shekarunsu to yanzu kuma za mu yi waige zuwa baya domin jin bambance-bambancen da aka rika samu daga wani zamani zuwa wani zamani a cikin al'adun hausawa farfesa munir na jami'ar umar yar aduwa da ke birnin katsira a tarayyar najeriya ya yi mana wannan bayanin akwai hausa na lokaci maguzawa kafin zuwan addinin musulunci da kuma hausawa wanda suka samo tasiri tun daga lokacin maguzanci har zuwa addinin musulunci da kuma hausawa na yanzu domin za a akwai bambanci na al'adu da da shigar zamani da shigar wasu abubuwa za a ga ana samun canji tsakanin wannan lokaci da wannan lokaci idan muka karka sasu wannan kashe kashe a can da wato kafin zuwan addinin musulunci har da zuwa lokacin da addinin musulunci ya zo kafin da tura ya ainihin matsayin matasa a lokacin wato kila kamar jari na al'umma a lokacin da sai matasa ana nufin tanadi domin su zama manyan gobe akwai abubuwa da yawa wanda su al'umma suke tanadi a kan su akwai dai horo na motsa jiki yadda yara za su tashi zama karfafa su zama masu karfi su zama za su iya kare gari da wasu mayaka to ana nufin tarbiyya ko kuma training ko horarwa ta wajen guje-guje da tsalle-tsalle da dambe da dukkan abubuwa yadda za su zama jarumawa masu hazaƙa masu kwazo eh, da sauransu akwai kuma tarbiyya ta halaye wanda su ake na yara a lokacin matasa halaye na shine na yin abubuwa da suke kyawawa da barin abubuwa da suke na. sannan kuma tarbiyya ta girmama na gaba yadda idan ba ma wai mahaifinka ba kai ko da wanka ne a lokacin za a rika tarbiyya na ka girmama ta ka darasa ta ba shi mutuncin shi da dage su ta cewa shi wanka ne to haka duk da ke zai suke cikin unguwar ka kai ma ko da ma ka san shi ba ka game da shi to za ka ba shi mutunci da daraja ta cewa shi mutunci ne to wannan yana cikin matsayi na matasa a lokacin dauri lokacin da kafin jiyan da turu. daga bambancin zamani na al'ada da kuma faɗi tashin da aka rika gani wanda shakka babu ya shafi yadda ake ɗaukar matasa za mu koma ga malam dauda daura domin ya faɗa mana bambancin da ake da shi a baya wajen yi wa matasa tarbiya. ta sha bambam tunda a lokacin nan akwai travel communautaire abubuwa wa'anda suka ƙasa sun ka shafi eh, gari ko al'umma yanzu a cikin gari akwai kumfana wadda ake yi ta matasa akwai abubuwa waɗanda suke matasa su da kansu sai suka diba da cikin gari wata tsohuwa ce muka tafi ta lalace matasa sai su yi gayya gayya sai kada sai su yi zaki su yi su kawo abinci ne wani tsoho ko wata gobara ce ko wani abu ya faɗa ma wani rikizon, ya tsufa yara matasa sai su ɗauko sai su tara je su zo su yi su taimaki wannan tsohon waɗannan abubuwa suka na da ne tun yanzu da zamu mun gana yanzu eh, da wuya kungiya eh, hakan ko da ta in dai ba ta taimakon jama'a ba su kala al'adu da wuya a tashi da matasan su haɗu su je su ci su. amma a da su da kansu ne matasan a can tun fila a zarkumar da ni gari akwai mu da kungiya ta samariya to ita kowace gari kowane abin nan kowace eh, gunduma akwai wani ikon Allah haka muka sami haka muka kada sai a kasan mu ta fushi za a samu sarkin samari za a samu dangara dima za a samu magatakarda za a samu magajiya magaram ko zarmakwai a kowace jiha a kowace gunduma an sami wannan tsarin wannan tsarin a kusa bil azab kenan a nan wurin duka matasa ke taimakon al'umma duk gaba duk abin da ake so ranar rayuwar jama'a na ake samun shi. a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from al-mu'allim. Shima ma Munir ya yi mana bayani akan tarbiyya ta zamanin baya. A kan wancan lokaci na dauri ko kuma tarbiyya ko kuma horarwa ta gina ƙwaƙwalwa abinda nake yake da gina ƙwaƙwalwa to a horar da tunani na matasa hanzari suna da tunanin kansu za su iya yawar matsala idan ta same su da sauransu to cikin abubuwan da ake koya musu sun ma suna kanana haka ga matasa akwai su kace suka da su wannan tatsuniya ɗan da muke ganin kamar ba abin ba da su almara da su hikaya da su kesa da sauransu da labarai da tarihi wanda tarihi za a ba su jarumawa na da wanda yanayin da suka jarantaka da suka kare kasarsu da yadda suka abin nasu wannan tarbiyya ce yadda ake yi wa matasa a wancan lokaci na gari wanda kuma suke tashi da haka ɗin sannan kuma akwai horarwa ta wajen sana'a wato matashi sun ba yana yaro har yanzu a matashi ɗin za a horar da shi ta ga sana'a musamman sana'ar da ya kashe ya gani ana yi a gidansu idan ana gidansu to matashi zai kashe shi ma ga makeri in yana yaro za a kuwa masa wannan tsira din da kashe iya wannan tsira akwai in saka ce zai kashe zama eh, ya koyi saka in jima ake a gidansu zai kashe koyi in tsira ake yi a gidansu zai kashe koyi tsira sannan noma kuma sana'a ce ta kowa da kowa saboda haka a lokacin dauri babu mai zaman banza kamar yanzu yadda muka da su da sun irin yara kudu sun zama makaranta su ce suna yau da ba suna neman a ba su aiki na ofis to a lokacin da ba wani wanda ke da wanda ke da haka to ko dai idan kana tsira ko kana jima ko kana eh, noma ko kana su ko kana sarauta akwai da abubuwa wanda matasa suke yi sai da haka an san lokacin ba a cika sace-sace ba ba a cika fashi ba saboda kowa yana da abin da zai yi. Sauyin zamani ya kawo wato sauyin hali da kuma rawar da matasa suke takawa a cikin al'umma ga abin da Malam Dauda yake faɗa. Akwai kuma wato girmama al'adu, wato su wannan su matasa ɗin su ne ke al'adu wanda suke na kamar su kalan kowa da ake da shekara da shekara. Wanda kalan kowa za a zo a ɗauko hoto na rayuwar jama'a a zai a rika wannan ya zama kai ne sarki wannan shine da gani wannan shine eh, kaza wannan shine alƙali wannan shine abin wato ana dai kawo hoto na ita rayuwar hausawa inda ta rufe wannan da aiki ne na matasa wanda suke ake tarbiyyar su a gari kuma su tashi a da to wannan ita ce tarbiyyar kuma ita ce suke tashi da ita tun suna ƙanana har su zama matasa saboda haka eh, wato ya nuna a da lokacin da can lokacin kafin zuwa musulunci da kuma lokacin da musulunci ya zo yawa duk wa'annan al'adu suna ne wurin saboda haka akwai zaman lafiya a wancan lokaci akwai sana'a yi ga matasa akwai aikin yi ga matasa babu wani don banza babu wani wanda ke da wani aikin yi kowa na da abin yi yau gwargwadon hali. Toma saurare saboda ƙurewar lokaci za mu dasa aya a nan sai a biyo mu a shiri na gaba domin a ji yadda sauyin zamani ya yi tasiri a cikin rawar da matasa suke taikawa a cikin al'umma da faffaɗar mahanga a madadin waɗanda suka haɗa mana shirin da kuma ɗaukarsa a kan faifai nake cewa ku huta lafiya sau na jikon. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan noman citta da irin kalubalen da yake fuskanta a sassa na najeriya musamman a yankin abuja da kuma jihar kaduna da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a kusa da birnin abujan najeriya wato yankunan da ke zagaye da shi musamman ma da yankin buwari da akwai masu noman citta da yawa da suke son mahukunta su tsoma baki akan matsalolin da suka addabe su a shekarun bayan nan musamman ma dai daga shekarar da ta gabata ta 2024 da kuma wannan da ake ciki ta 2025 mazauna wannan yankin da muke magana suna nuna damuwa a kan rashin iri na citta mai nagarta da za su yi amfani da shi a wannan daminar ta shekara ta 2025 iri wanda zai iya jurewa cutukan da za su iya samunsa domin a shekarun baya sun fukanci matsaloli da suka hada da cututtuka da suke ɓata musu amfanin gona da hakan yake sa raguwar yawan abin da suke iya fitarwa idan sun zo girbi kenan misali in aka waiwaye baya a shekara ta 2023 da ta 2024 an fuskanci matsaloli irin wannan to wannan ne sa kamfanin dillancin labarin najeriya nan ya yi hira da wasu daga cikin manoman cittar akan wannan batu inda suka faɗa masa matsalolin da suke fuskanta ta fuskoki da dama wasu sun ce da akwai buƙatar tsoma bakin mahukunta da gaggawa da duk ma masu bakin faɗa a ji a cikin wannan harka ta noman citta domin magance matsalar tun daga tushe saboda kada a maimaita kurakurai da ko matsalolin da suka bijiro a shekarun baya. idan kuwa aka yi wa waye zuwa baya to za a ga cewa manoman citta a wannan yanki sun tafka asara a shekara ta 2023 saboda cutukan da suka kama musu cittar da suka noma a waccan shekarar yawan cittar da ake samarwa ya samu koma baya matuƙa in a kwatanta da shekarun da suka gabace shi kuma tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu manoman ba su farfado daga waccan asarar da suka yi ba ta fuskar wato karfin gaba da noman citta ɗin da kuma karfin aljihunsu wanda shine tushe wani manomin cittan mai suna philip akuso a yankin na buhari ya yi ishara da babban matsalar da suka fuskanta wacce ita ce rashin iri mai nagarta kuma mai kyau da zai iya jure wa cutukan da suke bujirowa citta kuma saboda koma bayan da aka samu na yawan cittar da ake iya nomawa ya sa ta yi tsada sosai a kasuwanni dama karancin haja kowace iri ce musamman wace ake da bukatuwa da ita domin sarrafawa a yau da kullum kan sa masu nemanta ya yawaita idan ko masu neman abu guda ɗaya suka yi yawa to abin da zai kasance shine yin tsada na wannan abin farashinsa kuma ya yi tashin goron zabi wannan ka'ida ce ta kasuwa a cikin watan disamba na shekarar da ta gabata wato 2024 an sayar da buhun citta guda ɗaya a kan naira 350 amma da aka shiga cikin wannan shekara ta 2025 wato wannan shekarar da ake cike nan sai wannan buhun ya koma naira 650 saboda shekar da ta gabata an samu asara da raguwar yawan cittar da ake nomawa amma kai wani lokaci da aka rika sayar da ita cittan a kan kowane buhu guda ɗaya naira 800 wato a miliyan ɗaya naira dubu ɗari biyu ne babu a kan buhun citta ɗaya sai dai daga baya ya sako ya komo naira dubu ɗari bakwai wasu daga cikin ƙalubalen da manoman citta suke fuskanta a wannan yankin na abuja shine rashin kudaden da za su yi noman da su hakanan kuma rashin tsaro rashin kudaden noma babban matsala ce shi yasa kusa yake cewa idan ka tambaye ni to zan faɗa maka cewa masu kuɗi ne kaɗai suke iya shiga cikin noman citta a wannan lokacin domin kuwa tana da buƙatar kuɗaɗe masu yawa a jihar kaduna wacce take makwabtaka da yankin na abuja an samu kyautatuwar al'amura a fagen noman citta fiye da wato yankin abuja sai da duk da haka su ma sun fuskanci kwatankwacin matsalolin da suka bullo kai ga manoman citta a yankin na abuja misali cutar nan ta fungus da ta lalata mafi yawancin amfanin gonarsu ta jaza musu asara da raguwar yawan cittar da suka iya fitarwa ga shi kuwa a cikin jihar kaduna ana noma ɗaya daga cikin citta mafi kyawu da inganci a duniya baki ɗaya to jaridar nan ta aminiya ta buga wani rahoto na musamman akan wannan matsala ta noman citta da kuma irin ƙalubalen da manomanta suka fuskanta musamman ma dai a jihar kaduna manoman da ba su da wata sana'a sai na citta din a matsayin babban hanyar da suke samun kudaden shiga sun shiga cikin halin zulumi da ya kai ga yawancinsu ma sun yi kwana da gonakinsu wanda suka noma cittan wasu daga cikin masu noman sun canza sheka ne saboda ganin asarar da suka tafka maimakon su noma cittar suka koma noma shinkafa wake gero da dankalin turawa da ko masara saboda akalla su rage asarar da suka yi michael john wani manomin citta ne daga garin kushe kushekoyi da yake a karamar hukumar kagarko ya bayyana halin da ya shiga a lokacin ɓullar wannan cutar ya ce kafin wannan cutar ta ɓulla na kan noma buhu 350 na citta a kowace shekara amma tun bayan ɓulla wannan cuta ya daina noma citta gaba ɗaya saboda ta haddasa masa asara mai yawa cutar in ji wannan manomin ta shafe jarinsa baki ɗaya kuma ba shi da kuɗin da zai sake farawa daga farko farashin irin citta yanzu ya sa ba zan iya komawa noman ta ba in ji wannan manomi har ila ya bayyana cewa shekaru da dama da suka gabata al'umma su kan noma doya da kuma gyada amma daga baya sai suka canza suka mayar da hankali wajen noman citta kawai sai dai wannan matakin da suka ɗauka ya haifar musu da matsala ta karyewar tattalin arziki wato maimakon su raba kafa su noma wannan su noma wancan sai zamana sun mayar da hankali akan abu ɗaya da duk sai tunanin cewa za su samu kuɗi fiye da waninsa ya sake cewa mun rasa jarumu yanzu kuma muna fama da talauci har ya ce bai taɓa samun wani tallafi daga gwamnati ko rancen kuɗi daga banki ba don tallafa wa harkar noman citar da yake inda ya kira ga gwamnati da ta taimaka manoma na karkara kamar sa ganin yadda farashin irin da ake amfani da shi da kuma taki da magungunan kwari da na sufuri su ma suka tsaifi kai inda suka yi tsada to wannan yanayin da aka shiga a yankunan abuja da kuma kaduna sun sa ana kira-kira ga mahukunta da lallai su tsawon baki a ciki yusuf danjuma wani masanin aikin gona ne a jihar ta kaduna a kudancinta ya yi kira gwamnati ta shiga cikin wannan lamari don magance wannan matsala ya ba da shawarar kafa gonakin gwaji don samar da iri mai inganci da za a rarraba su ga manoma cikin sauƙi dole ne mu nemi mafita daga wannan hali da ake ciki in ji malam danjuma ya kamata gwamnati ta kafa gonakin gwaji a cikin al'umma da ke noman citta wannan zai sake dawo da aminci ga manoma da ƙarfafa musu komawa ga noman cittan ya kuma jaddada muhimmancin horar da manoma a kan gano da kuma magance cututtuka domin gujewa sake faruwar lamarin da ya gabata to citta dai ta ɗaya daga cikin wato abubuwan da ake fitar da su zuwa wasu ƙasashe ma daga najeriya kuma ana neman citar ta najeriya a kasuwannin duniya saboda hakikanin gaskiya citar najeriya tana daga cikin mafi inganci da nagarta a duniya baki daya to da fatan mahukuntan najeriya tun daga hukuma ta tarayya jiha da ma karamar hukuma za su shiga cikin wannan lamari su tallafi manoman da suke noma citta da ma duk wani amfanin gona wanda zai zama na akalla ya taimaka wajen magance talauci da kuma baiwa al'umma aiki. yi to za mu dasa aya a nan kafin mu karkare ban kwana da ko baki daya muna gayyata ku a shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum dum dum, ya kide-kiden iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa A yau ma muna ɗauki da wata sabuwar waƙar ce da mawaƙin nan na ƙasar Iran mai suna Maisam Ibrahimi domin jin waƙar da yake ɗauke da ita. Da fatan masu saurari su gyara zama don masu saurari cikakken shirin domin masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi. Ai saurari lafiya. اسم تو یه افتخاره حسین این متن برادر یه قیور پهلوانی مثل رستم دلاور میگذری از شب و تردی با شهادت و شجاعت برمیگیری ساره هایی تن نمیدی به حسارت میگذری از شب و تردید با شهادت و شجاعت پر میگیری تن نمیدی به اسارت ای که هر شور و هماسه از سر تو بوتون گرفته خاک ایران با وجودت رنگ آسمون گرفته دل راهی نداره به دلت که مثل دریا تو نگاهت یه امید که تدایی گر فرداست با یقین میگم که اسمت حرمت یه اعتباره تو رو داشتم تو همیشه واسمون یه افتخاره اسم تو یه افتخاره واسه این وطن برادر یه قیور بونی مثل رستم دلاور میگذری از شب و تردی با شهادت و شجاعت برمیگیری ساره هایی تن نمیدی به اسارت میگذری از شب و تردید با شهادت و شجاعت پر میگیری ساره هایی تن نمیدی به اسارت ای که هم شور و هماسه از سر تو جون گرفته خاک ایران با وجودت رنگ آسمون گرفته دل پره راهی نداره به دلت که مثل دریا تو نگاهت یه امید که تداییگر فرداست با یقین میگم که اسمت حرمت یه اعتباره تو رو داشتن تو همیشه واسمون یه افتخاره Maisam Ibrahimi a gaishe ka a cikin wannan waka da ka gabatar mana. da fatan masu ware sun gamsu kuma sun nishadantu kuma ta ƙayatar da su kuma anan ne zamu jalin zamun shirin sai a wata sazuwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar kuma za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng. دو و باران بیشمارن در بیشماران چون حضورن بر آسانه چون اقابن در آشیانه بال گسترده بر ملک خورشید خاک آکنده از عشق و امید شعله پوشان جان بر سر دست پایدار و بیباک و سرمند دل به پیمان جاوید داده آب به میدان مردی نهاده از از جان شیرین کشیده بر سر عهد دیرین رسیده نهاده دست از جان شیرین کشیده بر سر عهد دیرین رسیده بادند و باران بیشمارن در بیشماران چون حضورم بر آسانه چون اقابم در آشیانه بال گسترده بر ملک خورشید خاک آکنده از عشق و امید شعله پوشان جان بر سر دست پایدار و بیباک و سرمند شور سربازی و پاک بازی بر سر قله سرفرازی ارتش بی هم آورد ایران سربلند از انایات قرآن نهاده دست از جان شیرین کشیده بر سر عهد دیرین رسیده